أعلم ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وآجروهن بالمعروف وآشروهن بالمعروف وآشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إلهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكروا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أردانكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في وجوهكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأبتين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والموزنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأغل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة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 sallallahu ta'ala alaihi wasallam da addini na gaskiya don yarin rinjayar da shi kan kowane addini ko da kafirai da mashirikai ba sa so muna sake nana ta mu ga Allah mabuwayi bisa ga ni'imominsa da ya mana ni'imomin da suke karuwa kowane lokaci wasu cikin ni'imomin mun san su wasu ma ba mu san su ba sai dai shi Allah ya san ya yi mana su manya-manyan ni'imomi na gaba-gaba da ba sa mantuwa su ne ni'ima ta halitta da addini wato halitta mu da Allah mabuwayi a cikin halittunsa a matsayin mutane Allah mun gode maka da kai mu mutane a cikin halittunka babban ni'ima da take wa kowace ni'ima jagora ita ce ni'imar musulunci wato addini na musulunci da azurta da Allah ya azurta mu da shi Allah mun gode maka da kai mu musulmi ya Allah muna roƙonka ka ci gaba da raya mu a matsayin cikakkun musulmi ahli sunna ya Allah in zaka kashe mu ka kashe mu a matsayin cikakkun musulmi ahli sunna ya Allah in za ka tada mu ka tada mu a matsayin cikakkun musulmi ahli sunna yan uwa musulmi na wannan babban birni mai albarka a tarayyar Najeriya garin Kaduna a wannan unguwa mai albarka ta unguwar ma'azu a wannan ka ta fara masallaci namu na sunna don abin da ya tattara mu nan ake ta zuba karatuttuka tun da marece haka wa yanzu ila masha Allah shine karuwa ta aure da yan uwa suka samu ya Allah ka sanya albarka a cikin waɗannan auraraki allah ka ba da zuriya ba sauran matasa ko ko in ce sauran waɗanda allah maɗaukakin sarki ya sa ba su da aure allah ka ba su maza da mata ya allah duk wani gwauro da gwami da gwauriki da tazuru da tsula allah allah da bundaki allah ka ba su aure allah ka buɗa masu daga falalaka su samu su yi aure to malaman mu sun yi karatu kuma ga mu nan zaune ga shugaban kungiya na jiha alhaji muhammad tukur isa duka muna zaune ko ko in ce suna zaune karatuttuka sun gabata malamai na da na samu suka yi karatuttuka sai suka dan taba mun wani guri wanda dama yana taimun kai allah shi gafarta mana takaitaccen darasi na da zan yi na sa mashi take taken darasin shine lokacin abu a yi shi wannan shine me shine taken darasinmu a ahali sunna ku ce alhamdulillah ku ce alhamdulillah wato ahali sunna kun yi gamdakatar kun dace Allah mun gode maka da ka ɗora mu a bisa wannan turba ta sunna Allah ka kashe mu a kanta Allah ka tada mu a kanta wato duk maganganu da kake jin masu maganganu suna ta yi suna ɗauka allantaka Allah su jingina wa wasu eh? ko ko a'a saboda ma sanin rashin sanin ya kamata na zamantakewa ta yau da kullum da tafawa sai ka tadda wani bayan sabawa Allah fita daga cikin musuluncin a shi ba ma bari zai yi a yi mashi ba ya da shi shi yake jawo wa kanshi wanda kuma a kowane lokaci matuƙar za ka dibi wannan tsarin na addinin musulunci ka karanta musuluncin sai ka ga waɗanda suke kan musuluncin su ne dai waɗanda suke kan turbar da allah maɗaukakin sarki ya turo annabawa da ita tun daga manzo na farko hakawa manzon mu annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ba wannan ba ina so in gaya muku duk mutumin da yake da awan musulunci amma ba a kan turba ta ahalis sunna wal jama'a yake ba to wannan mutumin yana kan tafarkin bata ne ko ya ki ko ya yadda kuma ko ya sani ko bai sani ba da za a sa ka nemo halakakke idan ka samu wanda yake cewa musulunci yake yi amma yana musuluncin ba akan manhaji na ahli sunnatu wal jama'a ba to in sa ka aka ka nemo halakake in ka same shi ka je ka kai abiya ka Allah shi gafarta mana wato sako kulalle guda daya da ahli sunna dama mu ba mu yadda mu dan sassauto wai mu samu wani haɗin kai da wani akan shi ba Shi ne sako na ta Allah mai girma da ɗaukaka da bauta da ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzanci ba wani wanda muke sassauci da shi akan wannan ko me za ka taba taba amma in ka zo nan area ba za mu daga maka ba to ana ake ta samun wasu suna ɗaukar sifa ta Allah mahalicci matsayi na Allah suna ba wasu bayan Allah ake samun wasu suke ɗaukan matsayi na annabi muhammad wanda in ba allah mai girma da ɗaukaka ba babu wanda ya kai matsayin annabi muhammad allah ne kaɗai ya fi annabi muhammad su ma sai su ɗauko kuma waɗannan wasunsu da sunan musulunci amma a gurin musulmi musulmin mai aƙida irin tawa ni dama na san arne ne kai arnan kuma lamba ɗaya allah shi gafarta mana allah ramma wannan saƙo guda ɗaya da Allah maɗaukakin sarki ya turo da shi zuwa ga al'umma sakon shine annabi nuh alaihi salatu wasalam ya kira akan shi annabu adam a kai ya rayu wannan saƙon dunkulalle da shi ake bautawa Allah a sama da shi Allah ya yadda a bauta mashi a nan ƙasa a ko'ina duk wani mai bauta Allah a ƙarƙashin wannan sakon dunkulalle yake bauta Allah ɗin wani sako ne wannan shi ne a nisanci ɗagut a ta Allah mai girma da ɗaukaka da bauta a nisanci ɗagut Allah mabuwayi yake cewa walaƙad ba afna fi kulli umma walaƙad ba afna fi kulli ummatin rasulan an ta wajtanibu dagut to amma ya abin ya zama faminhum man hadallah kuma ومنهم من هبطت عليه الضلالة يا بايا غاني فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الله mai girma da ɗaukaka ya ce tabbas hakika cikin kowace al'umma mun tura jakada mun tura ɗan sako kowane manzo idan ya je cikin al'ummar da muka tura shi sakon shine sako guda ɗaya ani ibudullah ko ta Allah mai girma da ɗaukaka da bauta annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi sallam wanda ya tattare dukkanin risala ya zo wa wannan al'ummar da ita saƙon da ya zo da shi kenan annabu annabu annabu no saƙon da ya zo da shi kenan annabu suleiman annabu zakariya annabi yahaya annabi annabi annabi annabi manzo kowane manzo saƙon da ya je da shi kenan gurin al'ummar shi an ibudullaha wastanibu tagut a kadaita Allah mai girma da daukaka da bauta a nisanci tagut me ake cewa tagut malamai suka ce abinda ake cewa tagut duk abinda ake bautawa wanda ba Allah ba wannan shi ake cewa tagut wannan abun wani dutse ne aka sassaka aka aje ake bauta mashi bauta irin wanda Allah ake yi wa ya zama tagut wani itace ne wata roba ce wani dunkulan ƙasa ne wani ruwa ne wani tsuntsu ne wani aljani ne wani shehi ne wani ko ne. duk abin da ake bautawa yau da za a samu wani shehi a nan kaduna ko a kano ko a katsina ko a ina ya fito ya tsaya yana ji yana gani ana ba shi haƙƙin da haƙƙin Allah ne shehu ibrahim yana ji yana gani ya yadda a bashi wannan abun nan din da sanin shi to wannan shi ake cewa dagut shi ake cewa me shi ake cewa shi yasa wanda ya san musulunci in ya daga an ɗauki haƙƙin Allah an ba bawan Allah to ya san zalunci a kai sai ka tadda yana kallon wannan abin a banza wannan abin a banza yake kallon shi saboda me saboda ya san an ba shi abin da bai cancanta ba kuma mutane a ɗabi'a ta ɗan adam duk inda ɗan adam yake wato yana son wato a aje abu a gurin shi sai in ya riga ya samu matsala shi ya sanya duk dan bid'a da bid'a ta samu zuciyar shi ta lalace ta sissike ta ta kashe ta ta kori danshin sunna ta kori danshin tauhidi daga ƙarƙashin wannan sunnai a daga ƙarƙashin wannan zuciyai shi za ka tadda amma yana yadda ko ko ya ji ma kamar ba komai in an ɗauki haƙƙin Allah an ba bawan Allah amma a ahli sunna ba a zama lafiya da shi a haka bai samun natsuwa in furtawa zai sai ya faɗi in aiki zai yi sai ya yi aiki ya game ya ga wannan haƙƙin na Allah ya bayyana cewar ba na wannan wanda aka ba bane haƙƙin na Allah mai girma da ɗaukaka ne Allah shi gafarta mana Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa faminhum ana samu daga cikin mutane in aka zo aka samu sai ka samu wasu Allah ya shirya da su Allahumma ja'alna minhum akwai waɗanda kalma azaba ta Allah ta tabbata a kansu Di yadda za ku yi wa'azi yan izala di yadda za ku yi wa'azi a ahlus sunna yan wuta suna nan Allah ya rubuta yan wuta ne sai sun je jahannama Allah shi gafarta mana Allah madaukakin sarki ya ce amma yi tafiya a ban ƙasa ka rika dubawa ka gani yaya ƙarshen masu ƙaryata manzanni yake kasancewa ƙarshensu shine ba sa gamawa lafiya ƙarshensu shine su wulakanta allah shi gafarta mana allah ramma allah mai girma da ɗaukaka shine allah shine abun bauta bisa cancanta guda ɗaya a cikin sama da ƙasa kamar yadda ya faɗi shi da kankin kanshi a cikin littafin sama buwayi yake cewa wa huwa allazi fi sama wa huwa allazi fi sama'i ilahun wa fil ardi ilah hmm. wa huwa al-hakimul khabir Allah mai girma da daukaka ya ce wa huwa allazi fi sama'i ilah shine ilah yani ma'budun bi haqqin wanda ake bautawa bisa cancanta shine kadai a cikin mai a cikin sama Allah shi ke da wannan sifa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kanshi yake cewa abinda ake cewa bauta din nan yace ismun ne jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al adh-dhahira wal batina suna ne ibada din nan suna ne wanda ya tattaro duk wani abu da Allah maɗaukakin sarki yake so na magana ko aiki abun bayyananne ko a'a ko yayye ƙudiri so ƙi yadda eh, duka wannan menene ibada ne to babu wanda ake yi wannan a cikin sama sai Allah wa huwa allazi fi sama'i ila haka nan wa fil ardi ila shi kadai ne abun bauta a nan cikin ƙasa wa huwa al-hakimul khabir shine mai hikima fi sun'ihi duk abin da Allah madaukakin sarki zai yi sai kaga hikima a ciki sannan shi masani ne Allah madaukakin sarki ya san komai sanin Allah ba irin sanin ka bane ba irin sanin shehin ka bane ba irin sanin shehi na bane sanin Allah sani ne wanda ba irin shi shi Allah ya san komi da kowa na da da na yanzu da abin da zai zo nan gaba wannan shi ne abin bauta shi ya sanya wani guri Allah madaukakin sarki yake cewa afa ghaira dinillahi bugu. afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama ma fi samawati wal ardi tawwa wa karaha mai girma da ɗaukaka ya ce a faghai dinin lahi yanzu wani addinin musulunci kuke nema ya zama addini a gare ku bayan ko walahu aslama zuwa gare shi ne suka mika wuya suwa man fi samawa waɗanda ke cikin sammai mala'iku mala'iku suna cikin halittun allah mai girma cikin halittun allah masu girma akwai mala'iku duk da girman mala'ika baya girman kai wajajen bautawa Allah girman kai na ina girman Allah girman kai yana nan cikin bayan Allah na garinku da na garinmu da na ƙasanmu dibiyar da mala'ika yake manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana ba da labari dangane da jibril ya ce na gan shi kware kwate na ga jibril alaihi salatu wa salam aminul wahai ya ce na gan shi garari garau a tartashin sama ya ce yana daga cikin mala'iku masu fukafukai da yawa ya ce jibrilu yana da fuffuke 600 ya ce fuffuke ɗaya yana iya kifa duniya fuffuke ɗaya gibo wannan girman nashi fuffuke ɗaya zai kifa duniya to ina ga mai fuffuken amma bai yadda ya furta wata magana da sunan ibada sai abinda Allah mai girma da daukaka ya yadda sai abin da Allah mai girma ɗaukaka yake so ina ake samun tsagera ina ake samun wato kangararru kangararru suna nan inda muke rayuwa Allah ka bare mu daga kangara walahu aslama man fi samawati wa man fil ard bayan wani addinin Allah kuke neman ya zame muku addini ka zo kai ta cewa kai kai kaza ne ni in shi lutiya sunusiya jakamashi wai yanzu hada wata yan nan ya garbi ifirikiya zakiya bakakken arna kenan su daban suke duk inda za ka ga arne a duniya sai ka gan shi allah mai horon wata amma nauyin arna na waɗannan wannan nauyin su in dai zugurnukun bakin arne ke so gani baki fiɗi to nan ga a afa ghaira dinillahi bugu wani addinin musulunci kuke nema ya zame muku addini kun rarraba shi kun ɗebi al'umma annabi muhammad kun karkasa kun fita daga karantarwa annabi muhammad kun tsara naku tsare-tsaren wani addinin musulunci kuke nema zame maku addini bayan zuwa gare shi ne halittun Allah da ke cikin sama na mala'iku da wasu su halittun da ba mu sani ba sai Allah ya san su bayan gare shi suka mika wuya musulunci suke yi haka waɗanda ke cikin ƙasa musulunci suke yi Allah shi gafarta mana kenan addinin musulunci shine addinin da Allah mai girma da ɗaukaka ya yarda a bauta mashi ame a kalkashin shi inna dina inda Allah inna dina inda Allah islam kuma wa ma qatalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma jaa يشاء هكا ومن يبتغ غير الاسلام ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه يا زيد على الاخرة وهو في الاخرة من الخاسرين وهو في الاخرة وهو في الاخرة من الخاسرين اي رواني وهو في الآخرة من الخاسرين إن دام فايز عليها وهو في الآخرة من الخاسرين تجانية وهو في الآخرة من الخاسرين حلوتية وهو في الآخرة من الخاسرين شموسية وهو في الآخرة من الخاسرين زك زكية وهو في الآخرة من الخاسرين ce duk wani addini da kai duk wani addini da kai ba kala Allah da kalar Rasulu ala fahmi na salih in ba haka kai ba Allah madaukakin sarki ya ce mu gaya maka kayi aikin banza kuma mun wadi Allah mai girma da ɗaukaka ya ce a kana cikin asararru Allah shi gafarta mana wasu suna ɗaukan matsayi na annabi Muhammad su ba kansu mu mun san cewar kowa ma 'ya'yansu ma a cikin gida sun san ba su bane saboda me suna yin rashin sa'a suna yin karambani a makarantunsu na islamiyya suna karanta tarihi na annabi muhammad haka ne ko ba haka bane sai su karanta huwa muhammad bin abdullah shine annabi muhammad dan abdullah haka ne ko ba haka ba yaro an karanta mai tun yana karami rannan kuma mai gida ya tashi ya ce shi shine shine annabi muhammadu kuma shi yaro ya san baban baban shi sunan shi ko ƙarya yake ko ba ƙarya yake ba kamar kai mai ka hito a nan garin kaduna ka hito kana cewa ni ne zababban gwamnan jihar kaduna da aka zaba din nan kana bin gari ka san in dai kana da gata to dole sai ka kwana sakatare abin da ya sa 'yan bid'a da ke nan mu suke taba addini suke shan lallai su 'yan bid'a ba su da gata ya kamata wannan katobarar da suke da suna da gata a kama su a sa su a tulu a gaya masa hakikanin addini da matsayinsu shi wa annabi muhammadin nan shi ne wanda allah mai girma da ɗaukaka ya saukarwa da alkur'ani shi ba annabi muhammadin nan yaro ya karanta a maka aka haife shi shi ba annabi muhammadin nan shi ne wanda ya tashi ya yi gwagwarmaya a cikin jaziratul arab ya tunkudo addini ya isar da saƙon allah har ya iso kowa ya samu shi wa annabi muhammadin nan shi ne wanda ya hijira daga makka ya koma madina shi wa annabi muhammadin nan shi ne wanda allah ya isra'i da mai iraji da shi yaro ya karanta subhanallazi asara bi abdihi سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إيه. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إيه. إنه هو السميع البصير annabi muhammadin nan shine aka yi wannan da shi annabi muhammadin nan shine wanda ya hajji ta المتكبر سبحان الله عما يشركون وانين الله وانين الله والله لخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا مسو يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم يا لتعارفوا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا أما وعي نجرم أولي إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الذين آمنوا عليكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وإذ يا أيها الذين آمنوا إذا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ‘yan uwa masu albarka waɗannan siffofi na Allah mai girma da ɗaukaka da muka fara karantawa suna nan cike a cikin alkur'ani waɗanda in kana karanta su kawai duk wani mai wata magana kawai sai ka hange shi ga nan amma suna cewa wai wani ilimi ne suke da shi wani wani ilimi ne suke da shi wai wani matsayi ne ake kaiwa amma ba a musulunci ba a ina a ɗariƙoƙinsu a ina a ɗariƙoƙinsu ba a musulunci ba saboda haka allah na shaida kuma kuna shaida mutanen kaduna mun gaya maku addinin musulunci shine addini addinin musulunci shine addini kuma duk in za yi addinin musulunci ka rayu akan aƙida ta ahli sunnati wal jama'a wannan ita ce mafita idan ba haka ba wallahi sunanka azzalimi alƙiyama na tsayawa alarama da ka karyo kwana aljanna za ka tafi haka inda ka ga ya yi haka to wallahi wanda ya bi waɗannan mutanen ne duk wanda ya bi wani ba Allah ya kaɗa kadaita da bauta ba ba annabi Muhammad ya bu ba to a lahira dama da an tsaye da kiyama za ka ganshi ya ci hannu Allah rama kwasa muka kai mu lahira kai mu gano mana amma ba kashe mu za ka ba o yawma yadhu zalim ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasul sabila wanda ya rike wani shehi ba يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا to dama duk wanda wani abun bauta ya bi wani ba ta farkin annabi muhammad ba wallahi alkiyama na tsaya za ka ganshi ya cije ya tsaya an ta kasuwar duniya ta ci ta tashi ba shi ya yi asara allah na shaida mun gaya muku waɗannan abubuwa ƙarya ne waɗannan abubuwa kafirci ne ku rike musulunci qala allah qala rasulu ala fahmi salafun salih subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah ya kai goma sha biyar amma bai ga kowa ba sai ga shehu ibrahim sai ya fito sai ya fito kowawa a cikin kano wannan ya yi kwana ashirin bai ga kowa ba sai ga shehu ibrahim sai ya fito ya kuma kowawa a cikin kano wannan bai ga kowa ba sai ga shehu ibrahim sai shehu ibrahim ya ce masa ni ne halifa manzon allah sai ya ga manzon allah ya ce masa wannan halifa na ne ba wani wanda za a faɗa ba a a Sadiya ne a wannan lokacin ba shahu ibrahim ya ba kuma malam shehu bugun wannan ba kadire ne a lokacin da shehu ibrahim ya zo kano sai da malam shehu bugun ruwa irin ga tattakawa irin ga kokari lalle sai ya ji ya gani a gidan sarki wannan da ake cewa gausu zamani ne shi kuwa shi ne sai da ita kuwa ya shiga amma yana shiga da imu lazar shehu ya ce wallahi shi ne sai ya ce wallahi wannan shi ne tun da ya koma gida bai sake ma fitowa ba sai ya ji wani mayaƙi yana yin waƙa ya wata fi da abu da ya wata shehu tijjani yana ta wata amma bai sa wani ibrahim ba sai ya ce wani wani wani waƙar sai aka ce ah sai ya ce wallahi ku ce ya gaya masa wallahi mutukar bai sa wasu zamani ba billahi na ba zai samu komai ba ba zai sari na annabi ba zai sari fi da abdulkadir ba zai sari su jana ko ba zai samu komai ba a duniya dan aka shehu ibrahim wallahi dole sai ka kama shi kuma kama shi wallahi kawai da a watan kasuwanka ba za ta dame mu ba da aka shawai fara shi da gaskiya wanda iya ta yarda wanda bai yarda dama shehun ya ce wa man sha'a ya ya yati wa man sha'a an ankara alqur'ani ma kuma ya ce wa man sha'a falyakul yumin wa man sha'a falyakfur domin mun ba da gaskiya alhamdulillah Allah ya saka da alheri kuma sannan muna ƙara yi wa manyan manyan bakin mu barka da zuwa da manya-manyan sha'iranmu abinda ya sa ma ne magana a kan su kansu sha'iran don yanzu muna da mawaƙi ma wanda yi waka shawar ibrahim da indiyanci ta ji da gwaninmu da indiyanci sannan kuma ga babban mawaƙin wanda muke ji da shi muke kallon shi ne abin dukkanin wani mawaƙi wanda zuwa shawar ibrahim shi ne ta lafiya muna masa maraba kuma Allah ya ƙara kare mana ya ƙara ba shi fahimta da ganewa walidi ilahi ya kuma cika kirjinsa ya kuma waƙe mana shehu Ibrahim da fiye da abin da ya fi shehu Ibrahim da shi a yanzu Allah ya saka masa da alkhairi sannan manyan manyan baki Allah ya saka masa sannan ga babban kuma sharifi malam malam ah, malam sharif malam aminu ah, sharif malam aminu sharifai shi ma ya halarci wannan guri garkuwan shehu abul fatahi eh garkuwan mai koren rawani shi ma ya fahimta ya halarci wannan guri Allah ya saka masa alƙari da shawara shawaran mu gabaki daya ga su garkuwan fara da zai suna nan insha Allah kuma muna neman alfarmar da kuwan faira a bayan wannan idan ya tashi ya fassara mana baitocin nan na shehu usman bin fodi wanda iwa shehu ibrahim da larabci ruwanka ka sallama shehu ibrahim ma sallama shehu ibrahim ruwanka karka sallama sallama sa ba ma bukatar ce ka mu da tunda mun sallama mun ku ta shikenan alhamdulillah yanzu ne ainihin wato wanda zamu gabatar a gaba shine malam abdul inyas wanda dama ya daɗe da zuwa wannan guri shi ma mu ji nasa irin gudunmawar da izo mana da ita a cikin maulana shehu ibrahim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 والكاد في في بنظرة في بالزفر وتقشي فيما أمنا من مرض وفقر وترهبي وترفعي من ولهشات الدار وتكرمي بأدفة وتزبلي بستر آه من يمن ينسادات شيخني مقدمي بسورة sauran مسمى uwana musamman babban sa'idina محمد رايو muhammadu dukkan shekhanai da mukaddamai a sayari alhaji jibrin gausun faida wanda muna tare da shi kuma muna jin daɗi da shi ga garkuwa shek abubakar ga garkuwan faida ga gausi mai wafa ga ainihin hadimin babban shehi shau fati Allah ta'ala anhu da ainihin babban sha'iri ba indiya da dukkan yan uwa muna jin daɗi a cikin shehu ibrahim wannan majalisi rana ce wadda za mu so taka lafiya ya tsaya kawai ta ba mu shehu ibrahim muna jin daɗi amma dole yan uwa bari sai mun janyo hankalin juna yan uwa ya kamata mu nufi yan uwa idan dai shehu ibrahim ne ya fara ma a wannan gurin ya kamata mu manta da komi mu saurari shehu ibrahim kawai in dai shehu ibrahim ne ya tara mu ya kamata mu manta da komi mu saurari shehu ibrahim ɗan uwa muna cikin wani zamani mai tarin albarka muna cikin wani zamani mai tasiri wanda idan mutum bai yi a hankali ba zai zubar da abin da yake kan shi wannan zamani zamani ne na shehu ibrahim wato a takaice uwa dukkanin mutumin da ka samu a duniya ya ce maka ya yarda da Allah bai da manzan Allah ba mai sunansa duk mutumin da ya ce maka ya yarda da Allah bai da manzan Allah ba mai sunansa ashe ba wai rashin yarda da rashin yarda da manzan Allah bane ya sa shi zama kafiri a'a rashin gane Allah shi ya sa ya zama kafiri ba rashin yadda ba ne rashin bai gane allah shi ne manzan allah ba shi ne yasa zama kafin ba ka yan uwa allah subhanahu wata ala da ya so a so shi yana cewa da ya so a so shi sai ya halittu da wata halitta ta cikin wannan halittar ne aka so shi domin da kalmar hubbi ya yi magana ya ce ana kunta kanzan mafiyan lan a'rif ma'anar sanin shine ma'anar soyayya yace da na so kuma a so ni sai na halittu da wata halitta ma'ana sai dai tajalli a cikin wata halitta fa bi arifuni ta wannan halitta ne ake samu na ake sona hadara muhammadiyya da ta yi tajalli ke ta hidima Allah Allah Allah ko ina nan ana son a so Allah a so Allah a so Allah abin da ya faru shi allan shi ne ya tajalli a cikin hadara muhammadiyya ya nemi hadara muhammadiyyan ta ɗauke shi ta shiga cikin kauni da shi gaba ɗaya ta ce abin ba zai yi ba don haka shi ya girki za ta kuma ya sha da ita kuma ya bace a cikin ta, kuma ya yawon da ita haka ta iyakacin kokarin ta da ta sanar da shi abin bai kanu ba don haka da ta kokari da sanar da shi abu bai sani ba sai ya kokarin ita kuma shi kuma bara ya nuna mata yadda aiki yake sai ya makar da ita ita din kuma ba mamajiyar a cikinsa sai ya dauke ta za ta yata da ta duk duniya sai da ya nuna ta a yaya ya fito a cikin haka shi ne fito a cikin ibrahim domin me da aka zuba halitta da baki ɗaya aka zuba ita a ƙasa sai ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhan ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wannan maganar sallan da ake tunabu mutane da ita ba wani ba wani abu bane maganar sallah ma'ana soyayya ma'anar sallah shine soyayya cewa hadara ta tsare soyayya abin da take soyayya shine muhammadu da zaka duk wanda ya imani da wannan magana shine soyayya shi ma ya zo ya so muhammadu an kasa gane yaya abin yake ga baki daya aka dima wuce ga baki daya bayan da nayi abin da yi sai shi Allah da kansa tukunna ya zo ya nuna ya ake yi son Muhammadu din domin me zai nuna ya ake son kanshi ya ya za a so shi ya za ka so kanka dole sai ka nuna wa kanka yadda za ka so kanka kafin ka gane har ka so kanka don ka ta kira a so ka ba za a gane ba a kai da za ka fara son kanka ka nuna wa kauni kuma yadda kake sai ka gane ka sai ta iya ka iya problem ɗin kenan shi za in ka duba ka gani da ta tashi sai ta jalli a cikin abdullahi don ka gane ainihin hakikar kenan al'abdu huwa rabu al'abdu huwa huwa abdu dole sai an samu abdu kafin rabu ya samu in babu abdu babu rabu in babu rabu babu abdu shi sa abu ka gan shi kamar haka ba wani abu bane ba guda biyu abu guda ɗaya ne amma kuma yin haka domin a gane hakan ne ba don wani abu ba da ya samu haka da ya samu a cikin abdullahi abu da ya samu ba sai dawo a kan ɗahi sai didalli cikin ɗahi don me ya tsarkace zuciyarsa saboda abin da yake cikin zuciyarsa abin da yawa kansa na kaunu shi sa shi ma ya kasa gane kansa abin haka bai samu ba sai dawo a cikin ƙasin sai raba kansa ga baki dai wa dukkanin hadara a cikin ƙasimu abin ya kita ya kuwa sai dawo a cikin ibrahim ta ƙare ke fa abu da ya kawo kan cikin ibrahim sai hasken sai shafe muhammadiya da baki ɗaya shi hasken ibrahimu a nan karanta ka ɗauka ya ce ibrahimul mu'azzam sai shafe gaba ɗaya muhammadiya ɗin don haka shi ne sai ya tsuguna a gaban shi sai ya nemi a wurin kansa abinda nake so ka jira in jira ka in ka jira sai in jira ka don haka sai ya jira kuma sai ma shi ma din sai ya jira shi don haka yan uwa ba komai bane abin da ake jira a nan ana ta samun rikici ana samun rashin hankali ana samun wauta a ce maka can allah muhammadu ahmadu ibrahim wannan duka wasa ne abin guda ɗaya ne dukkanin abu da kake kallo ka daina kallonsa ka dawo da hankalin ka kan shehu ibrahim duk abin da kake jiki kamar da sai yake magana da ya tashi a nan gurin ka san gyara ko kamar ƙwayan ko kamar yankan kumba ne ba ma barin shi saboda wannan hadarar da muke suke ganin ta mu ita ce rayuwar mu ita ce komi namu soyayyar wannan hadarin da ta kawo mu nan gurin ba komai ba bayan wannan soyayyar ba abin da zai tsaye da mu a nan gurin ba kai da wani uzuri kana almajirin shehu ibrahim a ga kana yawo a wani gida in har ka bar gidan da kake ciki ka ka tafi wani gida me ka bari kuma ina ka tafi me ka bari kuma ina ka tafi kuma me ka bari kuma me kake nema don haka almajirin shehu ibrahim ya riga kurin ya hawa dafi da hadarar shehu ibrahim ina janyo hankalin yan uwana mu dawo da hankalin mu kusa mu tsaya inda muke muna cikin wani ƙarni yan uwa wai tafiyar da muke ciki ma kyamatar da muke yi idan an ce maka wani dan hakika ne kaga ta ni ba ba ni ba dan hakika ba ne to dan uwarka ne kai mu wallahi wallahi muna faɗi da safe muna faɗi da rana muna faɗi da yamma muna faɗi da daddare muna faɗi a cikin garin abuja muna faɗi a cikin garin duk duniya muna faɗi a kano mu ne yan hakika eh, mu mu ne yan hakika wallahi mu ne yan hakika duk wanda baya so ma ya ci kika muna majalisi abu da sai na ce a rinka ɗauka a bidiyo a rinka ɗauka kuma a ƙoji. Eh, don a gabatar a duk inda za a gabatar dama abun ya riga ya gabata amma mu ne ɗan hakika wallahi ba ma shayin wannan kalmar kuma za mu kira kalmar a gida za mu kira ta a daji kuma da gaske muke yi kuma sa'an nan maganar da ake ɓoyewa ake ƙoƙarin wani yara wai a tafi a yi makaranta me za a karanta a je a nemo ilimi ne za a nema wallahi duk abin da ake nema shine shawin ibrahim don haka dukkan wani karatu wani ne wanda ya wahala wani ne wanda ya wahala kuma shi ma yake so ya wahalar halitta a uwa wallahi wallahi uwa mu saurari wannan abin da kyau ɗan uwa mu saurari wannan abin da kyau wallahi duk abin da ka bari neman sa a wurin shan ibrahim ba za ka same shi a ko'ina ba duk abin da ka ka cewa ka kasa neman sa a wurin shan ibrahim ka kasa samun sa a wurin wallahi ba inda za ka same shi za ina kira ɗan uwana mu abota kwaiba musu ya shehu ibrahim mu rike soyayya murike soyayya idan ka ana magana wasu abubuwa an bar soyayya ne domin ita soyayya wata makauniyar tafiya ne babu ilimi a cikin soyayya babu hankali a cikin soyayya babu gabata a cikin soyayya babu yamma shi ma ne soyayyan babu shi a gudu za ka ɗan uwana wallahi murike rike soyayyan nan da kyau wallahi mu rike soyayyar shehu ibrahim da kyau ba wani abin da ake muradi illa soyayyen shehu ibrahim shehu ibrahim yana cewa zamani ya kauri wajen mu mukaddari aru wa abdu da'iman lam ukammala ɗan uwa wannan tafiyar da muke kamar da abin da ya faru a azhar muka zauna muka yi da sai na wallahi da amakance muke yi maganan ba muke tafiyan ba wa ma qultu qawli shadihan mutafajjihan wa ma matani shukran yugayyibu aqliya wallahi duk abin da kaji muke kai akan wannan tafiyar wallahi mun san da shi kuma akan hakika muke tafiyar nan don ɗan uwana ina janyo hankalin mutane mu tsaya kan soyayyar shehu ibrahim mu tsaya akan soyayyar shehu ibrahim mu tsaya akan soyayyar shehu ibrahim sabe yan uwana mu shafe kallon aibin ɗan uwa mu shafe kallon aibin ɗan uwa saboda ne alhabibuka la yara aibuka alhabibuka la yara aibuka mu masoyin mu shehu ibrahim baya ganin laifin mu don haka mu kuma ba ma ganin laifin masoyin mu al'abibuka la yara aibuka mu rike haƙƙin soyayya a uwa abin da muka rasa a cikin mu ba soyayya muna kiran shehu ibrahim da baki amma ba soyayya wallahi in mu rike soyayya da gaske wallahi mun wuce duk inda muke duk wannan abin da ake ganin bai yi ba ake ganin sai an je makaranta ake ganin sai an zauna gaban wani ake ganin sai an je gurin wani ana ganin sai an kiyaye kaza rashin soyayya ne sa ba mu same shi ba ba wai rashin wannan karatun bane ba wai rashin zama gaban wani bane ba wai rashin zuwa gurin wani bane a'a abin da ya kawo mana matsalar da muke ciki a cikin faira rashin soyayya ne muna kiran soyayyan kawai da fatan baki wallahi ɗan uwa mu tsaya kan soyayya ba abin da soyayya ba ta yi ba abin da soyayya ba ta yi shehu ibrahim abin da ya kawo mana soyayya abin da shehu ibrahim ya nuna mana soyayya ba wani abu wanda ya rage illa soyayya za ka yi uwana iyayen iyaye kuma da dattijai in mun faɗi wannan maganar sai a kamar wai muna muna faɗa rashin kunya ne wallahi muna a akan kowace irin hadara muna ganin daraja da girman kowane irin farin gashi amma da dattijai ku yi haƙuri abin da ba za ku iya ba ku bar ma masu iyawa dole ne ku akwai abubuwa kuna kiyaye kuna kiyaye mutuncin farin gashin kuna kiyaye mutuncin hudubar juma'an ku kuna kiyaye mutuncin littattafan da kuka karanta kuna kiyaye mutuncin abokanan zaman ku dole ne akwai abin da ba za ku iya yi ba mu kuma ba ma ganin mutuncin kowa ba wani wanda muke ganin mutuncinsa in ba shan Ibrahim ba idan ka ga mutuncin in ka ga mun girmama a mun ga shehu ibrahim ne a jikinka eh, wallahi tallahi dan uwa wannan tafiyar da muka zullo muke ci wallahi tallahi idan muhammadu zai zo nan gurin wallahi za mu taka shi idan muhammadu zai baro kabarinsa a madina